أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn malik to har yanzu muna nan cikin babin ta'addil fi'l wa luzumuhu to kamar kuma yadda aka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wa yalzamu al-aslu li mujibin arah وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحسب فضلة أجز إن لم يضف كحذف ما سيق جوابا أو حصف ويحذف الناصب هاء إن علما وقد يكون حسبه ملتزما وقد يكون حسبه ملتزما to insha Allah za mu tsaya anan saboda za mu tafi hutu sai mu tashi kan gaba na yani har yanzu muna kan magana na cewa akwai abin da ake cewa alfa'il al-lafzi da kuma alfa'il al-ma'nawi yani dan koma baya can kana alfa'ilul lafzi shine fa'ilin da muka ganshi zahiri gashi nan a cikin aiki kamar mu ce ja'a zaidun zaidu ya zo wannan fa'il ne bayyananne amma akwai alfa'ilul ma'nawi wanda yake a hankalce a aikace shine ya aikata aikin ko da ko bai zo da rufa ba misali kamar ka ce a faitu zaidan jubbatan a taitu kaga fi'il wa fa'il ne amma a ma'anance waye ya aikin ansa zaidu ne ya aikin ansa to sai muka ce da'iman shi alfa'ilul ma'anawi ana gabatar da shi a cikin jumla misali kamar ka ce afaitu afaitu zaidan dirhaman sai muka ce shi ne afsa idan ka ce afaitu dirhaman zaidan wannan fasih ne yani jumla ta yi amma ba kamar idan ka ce a ataitu zaidan dirhaman ba saboda tsakanin zaidu da dirham waya shi wani zaidu kaga shi ne ya aikata aiki a hankalce don haka shi ake so a gabatar don haka sai mu ce a ataitu zaidan dirhama ko da kuwa ba shi ya zo da rufa ba a inda a hankalce shi ya aikata aiki to ana gabatar da shi muna fahimta to sai muka ce kuma ba mamaki ya zanto kuma ana iya barin shi wannan fa'il ma'anawi ɗin, dole saboda khashyata Allah ya ad-damiru 'ala al-muta'akhir lafzan wa rutba misali kaman kace a'taytu ad-dirhama sahibahu waye ya shi dirhama na sahibahu kaga me ce a'taytu sahibahu dirhama muna fahimta ba bai dace ba yani fasihi ne amma wancan shi ne afsa to shi ne malam ke cewa wa yalzamul aslu ni mujibin ara shi wannan asli fa'il ma'anawi din dole ne yana lazinta gabatuwa a farko saboda wani dalili da zai zo ya samu ara yani wujida in aka samu wani dalilin da zai sa ya gabata din to dole ne gabata wa farko zaka asli amma barin shi wannan fa'il din al-ma'nawi hatman dole ne qat'ira wani zubin yakan iya faruwa ya zanto dole din shi ga wannan amma dole a bar shi misali kamar ka ce askanto dara baniyaha da gida da bani wane ne gina gobe bai halatta ka ce askantu ba ni ya haddara saboda addar dinnan nan mu'annas ne tilka darul akhiratu sai na ce ba ni ha to in ka ce askantu ba ni ya haddara kaga ad-damir ada a can alal mutaakhir lafzan wa rutba don haka gudun wannan abu shi yasa dole a wannan hali bai kamata ka ce askantu ba ni ya haddara ba sai ka ce askanto dara baniyaha saboda a samu akasi domirin ya kasance ya koma ma mutaqaddim lafzan mutaakhir rutba muna fita darasin da mu yi shawa ya can fa wa sha'anahu khafa rabbahu umar wa shadda nahu zana ku shaja mun yi wannan baya ba sa wanda darasi ba tayi akwai abin da ake cewa umda akwai abin da ake cewa fadla al'amda shine abin da la yustagna anha abin da ba a iya wadatuwa da ita a cikin jumla misali malam kaman me kaman fa'il kaman fa'il dole in dai zaka bada labarin a kuma abu ne dole a ce an yi a samu wanda yayi muna fahimta to shi ake cewa amda ginshiki tushe asalin abu wanda ke la na anha ba a wadatuwa daga barita misali kamar ka ce akala zaidun ta'ama zaidu ya ci abinci kana ya cewa akala zaidun kai dai ka san zaidu ya ci wani abu to ya dai ci to amma cin nan aiki ne dole kuma a samu wanda ya aikata shi aka cewa wanda ba a wadatuwa daga barinta amma akwai fadla ragowa ba nan shi kenan kamar yadda su mafulun biyu da makamantan waɗannan abubuwa wannan ana iya wadatuwa da su kamar ka ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanu yassiruhu lil yusra fa amma man a'ta Allah ma lahu asalin magana kenan domin amina ita ya ta'adda ila maqulain ne to ga sai aka ce fa amma man a'ta Allah ma lahu واتقى الله ربه وصدق الله duk waɗannan abuwa gaba ɗaya sai aka shari muna fahimta saboda fadla ne ragowa ne shi maf'ulun bihi ana iya cire shi a cikin jumla kamar yadda muka karanto a baya to amma yaushe ne ya dace a cire fadla ragowa a cikin jumla in ya kasance jumlan ba za ta cutu ba yaushe ce jumla take iya cutuwa misali kamar abin da zai zo ya tsayu jawabin tambaya ko kuma ya kasance mahsur mahsur in ba manta ba mun karanto shi a cikin balaga yani shine wanda za a killace shi da innama ko kuma da illa misali abin da zai tsaye cikin tambaya kamar ce da kai man barabta wa kabuga buga kaga anan ana bukata a san wanda ka buga sai ka barabtu wa kam ga man darabta darabtu ne na labu to wanda ka buga muke son mu ji kaga ana akwai akwai daraba cikin jumla muna fahimta to haka kuma abin da ya kasance mahsuf ma'ana mahsuf ya kasance da illa ko da innama ma kana muhammad abin wa ma muhammadun illa rasulun wannan hasr ne innama almu'minuna ikhwatun misalin shi kamar ka ce ma darabtu illa zaidan wannan mahsub ne ka killace wanda ka buga ni ban fada ki kowa ba sai zaidu to da zaka lokaci ka ce ma darabtu illa jumla ce mufida da zai mufida kaga akwai darab to a irin wannan hali bai halatta a kira fadla ba muna fahimta shine malik ke cewa wa haffa fadlatin ajis ajis hasfa fadla wato ka halatta cin ragowa abin da ya rage ka kolin bihi bayan an samu ginshikai an samu fa'il an samu fa'il to abin da ya rage ka kolin bihi ka cire shi malam babu damuwa in lam yadir in cire shi bai cutar da jumla ba to yaushe ne cirewa a wani irin hali ne cire shi yake cutar da jumla ka hasfi ma siqa jawaban kaman cire abin da aka turo shi don tambaya man barabta sai ka ce barabtu wa ka bugan ci wanda ka buga muke so a ni dai barabtu ka gana kai bara ko kuma au ko kuma ya kasance masu abin da aka killace shi da illa ko kuma da inna ba ma barabtu illa zaidan sai kana cewa ma barabtu illa ma barabtu illa ma barabtu illa malam jumla ce gar mufida to kaga anan cira fadla ya cutar da jumla to a irin wannan halayya guda biyu bai dace a ce su muna fahimta ai malam kamar yadda ya dace ka cire ragowa a cikin jumla ya dace ka cire aikin da sanadinsa aka samu wancan fadlan maf'ulun bihi misali Kamar a tambaye ka ka zaidin koko ka misli zaidun fi jawabi man qara irin shi ne anan za a ce da kai misali a man darabta koko a a darabta ka da ka na'am darabtu ka kawo amsa to sai a ce da kai man darabta zaidan me mawqifin zaidana maf'ulun bihi me ya mishi nasu ba mahzuf muna fahimta ko kwace a ra'aita sa'idan na ra'aitu ka cire sa'i man ra'aita sai ka ce sa'idan sa'idu na gani ina abin nan wanda yawa wannan maqulun bi mahzuf muna fahimta to wannan hali ya dace to akwai kuma sanda cira shi fi'ilin yake wajaba akwai sanda cire shi yake wajaba ba zabi dole ka cire shi kama a babu ishtira zaidan darabtuhu ishtira ga mashghul ga mashghulun bihi ga mashghulun an zaidan darabtuhu haka ne طيب sai muka ce hu din nan maf'ulun bihi ne li fi'li darabtu to shi zaidan waye mishi nasba fi'l mahdhuf yufasiruhu al-madhkur to kaga cire shi anan dole ne don bai baka ce darabtu zaidan darabtuhu ba za ka faɗi haka ba sai dai ka ce zaidan darabtuhu zaidu din nan malam wane ne mishi nasba amilun mahdhuf yufassiruhu al-madhkur shi wancan da ya bayyana shine yake bayanin wanda aka shafe muna fahimta malamai to shi ne malaka cewa na eh dole ya dace eh menene farkon jimla ce in amilani iqtabaya fismin إن مضمرس من سابق فعلا شغل قبله بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرة حتما موافق mai ba ka zai ubhira dole ne ciki. Ba <laughs> fahimta to shi da mana ke cewa wa yuhzafu nasibuha wa yuhzafu nasibuha ana share wanda ya mata ba. ita wa ban ji ba to ya muka ce sunanta a fadla yawa yani ana share wanda ya yi mata rasuwa ita fadla don mafulun bi fadla ne ya faɗi ji wa yu'zafu ha ana share wanda ya mata nasba wato fi fi'ili kenan wanda yawa wa nasba ita fadla mafulu bihi kenan shi wane ne ke mata nasba shine fi. ana iya share shi muna fahimta shine kamar misali hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun kaga ana ishara fadla hatta yu'tukum al jizyata dai shi ya ta'adda ila maf'ulan itne kaga ne hal akalta ta'ama na'am akaltu da muka shari anan fadla ماذا أكلت رزا me muka share na ne shine nasibuha amma yaushe in ba in aka san shi a fi'il a ba ne. a yi shi hamda ne eh ma'ana yanzu nan ya shigo maka babul jawas. kama yadda kake ishara fadla to yanzu kana ishara fi'ilin ba umda kenan yawa kamar yadda kake ishara formula kana ishara wanda tama muna fahimta wa qad yakunu hasfuhu multazama ba ma baki share shi ya kasance abu ne wanda ake lazumtawa ake wajabta shi share shi ba wanda wato shine fi'ilin kenan shine ka wanda idan kace babu ishtighal zaidan darabtuhu daratu zaidan darabtuhu bai yiwuwa a nan ka hada su guda biyu dole ne ka share guda ɗaya ka bar ɗaya fassiru na kalmar kurɗin can da aka share muna fahimta to insha Allah mu da tsaya ana in Allah ya dawo da mutu hutu lafiya za mu bayani kan tanazo filoli ne kuma yanzu guda biyu za a samu kun ga an samu fule guda biyu fili guda daya. to wannan fi'iloli ne guda biyu za a samu kowane yana ko koyi tarki maf'ulun bihi nawa ne ne eh, tanazu za eh, eh na idza tanazatum fi shay shine tanazu ana rikici ana kokowa wannan na cewa nawa ne wannan na cewa nawa ne to nawa ne ne in kuma an ba ɗaya to shi ne ya zai <laughs> eh insha Allah sai akwai tambaya sai ya tambaya سبحانك نعم عليك السلام ويلزم shi wannan fa'in wanda yake zuwa a ma'anance yakan lazimci zuwa a farko limujibin ga wani abu da yake wajabta zuwan ɗin ina ara in aka samu abu misali kamar yadda na ce afaitu zaidan jubbatan kaga afaitu fi'l wa fa'il ne atta din nan shine alfa'ilul lafzi amma zaidan shine alfa'ilul ma'nawi to tunda tunda akwai wanda ya aikata aiki a cikin jumla bayanarta ka ce faitu jubbatan zaidan ba dole fa'il ma'anawi wanda ya aikata aiki a ma'anance na baiwa zaidu riga da zaidu da riga waye an shi wani kaga shi aikin ansa don haka dole ya gabata ka fahimta ويلزم الأصل لموجب آخر أه؟ وترك ذاك الأصل حتما قد يرى ba maki kuma barin wannan zuwan shi a farko din yakan iya zama dole kuma ya zanto ba sai ya zo farkon ba dole a mai da shi baya yaushe ne muka ce shi ne idan muka ji tsoron audu damir ala mutaakhir lafzan wa rusba ya zanto damiri ya zo ya gabata kuma gashi ya gabata a lafzance ga kuma zamirin shi ya gabata bai halatta ba mala ya fahimta na a wannan da yake zabar na in ulima eh wannan idafa saboda lauziya ce aka uku ne ha'un maf'ulun bihi ne saboda alif din saboda alif din domin a can yana cewa menene a wani baiti can baya can can can da muka yi shi a wasifatun sarihatun sifatu an wa kaunuha bi mu'radil af'ali qal yani aka samu an to takan kasance sila asalin magana wa yuhdhafu alladhina sabaha me mawqif yawo anan a cikin wannan jumla da na kawo wa yuhzafu alladhina sabaha to kaman ka ce ne wa yuhzafu nasibuha amma inda ya shahar alif da lam to sai zama mudaf ban batil sai mu ce wa yuhzafu nasibuha kaga nan idan hali kaga ne <laughs> alaikum salam na ban ji ba a dama ai a ismul fa'il dama mun karanto can baya ai yana aiki irin aikin fa'il ne kwarai da gaske fa'il subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka